Daga cikin 'yan gudun hijira 21,978 da hukumomin kasar Kamaru suka miƙa hukumar kula da 'yan gudun hijira na Majalisar Ɗinkin Duniya. 64 sun yi ƙorafin hukumomin kasar Kamaru sun gallaza da kuma cin zarafinsu ta hanyar ta sakeyarsu ba tare da bari sun ɗauko kaddarori da mallakarsu ba. Duk da cewa wasu sun share shekaru suna zaman gudun hijira. Akwai da dama in ji su da yanzu haka ke garkame a gidajen yari, bisa laifuffuka da basu taka kara sun karya ba. Na ziyarci sansanoni sansanonin 'yan gudun hijira na malohi da mare da Fofore da ke jihar Adamawa inda na tarar wasu daga cikin waɗanda aka dawo da su daga ƙasar Kamarun a 'yan kwanakin nan ke kokawa game da gallazawa da kuma cin zarafin su. a hannun hukumomin ƙasar Kamaru kafin a taso su. Zon wa nan ba mu bane mu zo sace sace ne sun yi mu kawai su ce za ku je na ku ji taruwa sai ku koma kayan ku su ce haka daga riga ɗaya ne mu zo anan ma na zo na samu wannan haka ne na muna ba da ruwa kawai daga plasina na zo daga hannu su ce ku ta zai ku je taruwa da su prefa yana fada ku koma kayan ku haka a nan wajen lafiya mu kalau bukata ne a kamarun ne mun tashi kara mu hudu tashi mun zo nan kowa da kudin shi yazo sanda da muka yi takarda abun da ana hannun mu gaba daya an karba ba abun da mun samu a cikin shakara hudu kuma lokacin na mun tashi motar mu muka dauka shata tukuna muka samu zuwa nan da dari bakwai mun biya tukuna muka zo muvi na kamaru dama kawai mun je mun zauna shakara hudu problem ya tashi shi muka je muka zauna gari daga kangaleri wamba majinna kosa haka muka zauna a lokacin shakara mu hudu muke noma daga muka tashi kuma muka biya kudi muka yi takarda kusan jaka da bakwai an karba hannun mu tukuna muka zauna mu damuwa mu. Na mai gidana ne aka kama shi a Faransa aka sa shi a furzin ba laifin abin da ya yi. Mr. Caesar Mba Shilambo shugaban hukumar kula da 'yan gudun hijira na Majalisar Ɗinkin Duniya na shiyar Arewa maso gabashin Najeriya da ke da ofishinta a Bauchi ya tabbatar da korafe-korafen sai dai ya ce suna kokarin tantancewa domin sanin yawan waɗanda ke garkame a gidajen kaso da kuma yaran laifuffuka da ake tuhumar su da su. It is true that uh, we have uh, uh, among the returnees, we have 64% uh, of uh, uh, people saying that they have returned, uh, these forced return, and uh, the remaining uh, they came freely, voluntarily from Cameroon to uh, Nigeria. We cannot so far verify the allegations because uh, I can say they are allegations. Gaskiya ne daga cikin 'yan gudun hijirar nan akwai mutane 64 da aka tozarta wa dawowa gida daga Kamaru yayin da sauran sun komo don raɗin kansu. Kawo yanzu ba za mu iya tantance waɗannan ƙorafe-ƙorafen ba, in ji Shilambo. Daga cikin 'yan gudun hijira 21,978 da hukumar kula da 'yan gudun hijira na Majalisar Ɗinkin Duniya ta dawo da su gida da daga makwabciyar kasar kamaru zuwa sansanoni uku na jihar adamawa kasa da dubu uku ne har yanzu ke jiran kobawa muhallansu waɗanda rundunonin sojojin najeriya suka kwato daga hannun 'yan boko haram sanusi adamu sashin hausa na muryar amurka daga yola najeriya